shine ne ziyarar amari fi dina wa fada wato tozarta rayuwa da muke yi cikin wani ya ce kuma nima na ce wannan ko shine ne abin da yake ta faruwa a social media kowa ya yi magana sai wani ma ya ya dora mutane suna tozarta rayuwar su lokacin da masu yawa a kan wannan abubuwan ba tare da sun yi la'akari da waɗannan abubuwan mutum zai farka da sassafe istighfari da koma wajen Allah sai ka ga kawai yana farfawa ya zai duba me ake ciki a duniya ya kasa fahimtar me ake ciki kuma a lahira da ka abubuwan da duk da zaman su za su amfani shi ya ta lokacin da ya bar su za ka ga wani lokaci idan idan waɗannan har a masallacin juma'a ana kurba za a zama yana biyu yana duba kamar da wasu mutane mutane sun tozarta ma Allah lokacin ba sun bata waɗannan al'amuran sun samu kansu abin da ba shi ke kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wani ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace bayan gaisuwa ina maka barka da shan ruwa Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin da malam tambaya ta ita ce mun samu matsala da wani wato ɗan yana masa magana baya bin magana har ta kai na yi wato na yi barci a wata rana sai ne mafarki ni da shi da wasu da wasu da wasu mutum biyu yan na. mu hudu wato yan kwana da wasu mutum biyu yan kwana mu hudu ne mafarkin mu mutu kuma shi ne babba a kai wani lokaci sai ya daina sai ya daina kula da haka kawai ah, yawan sallan da da gare shi na gobe ina ga ai kamar da labari da labari shi da mun da magana kuma ya kai labari da kuma wannan ba tantance domin wani labarin amma dai mu ba masu aikin babu labarin tambaya muke sun ayyuka ba wani abu da yake nema ko ya bar da labarin kamar tambayar ba ta yi ma'ana ba eh, ya kira da da zuwa tambaya amma ba wani kawai labarin yake ba ba sa magana shi da kuma wata rana kuma ya kai ya yi mafarki mutane sun mutu su kuma ba sa magana suka mutu ko <laughs> gaskiya malam ba mu gane wannan magana ba sai dai labarin ne to ba ma bukatar sai wannan labarin sai kuma tambaya ne ka kai ka tambaye ku ne ne ka tsinci abu kaza in muna da shi sai mu ga in ba mu da hukunci mu sai ma kai ba ma labarin kawai wannan ai ba ne ba kai hakuri da Allah ka kace isar da abin da kuka so ka wani ke assalamu alaikum ma da fatan tambaya na ni ne ina Ketua tambaya ta ni ne ah, jini yana gina tsawon wata shida sai dai ya kakan canja kaɗan sai na bar ibada wani lokaci idan ya yi kwana idan ya yi kwanakin da dama ah, duka ita rawa da tambaya da wani lokaci yana ɗaukar bai wuce kwana ya bakin azumi ke wata dila akwai tambaya a ƙarshe ya bakin azumi a na farko ne idan ba ko wani abu ya ce da ba ba ma kan da za ta mota shida a cikin kafin da haka mai ne adalci saboda an samu wata ana yi ko wasu mawa da za mu yi masu ita ma ta ɗauki wasu wata yi za mu yi ki ɗauki al'adar ki da kuke kafin wannan abin da faru idan a farkon wata kuke kwana shida to duk da wani kwana shida a farkon wata kuma idan a ƙarshen wata kuke yi sai ki ɗauki haka in a ce wata kuke sai ki ɗauki haka wannan kenan za a yi al'adar da ne ba a kan wani in ba mu mata da aka fara jini a wata shi da bai da wannan kaji ganin akwai bukatar cewa ta tuntuɓi likita bayan ruwa a cikin zuwa sai zai shigo kila wata da ta zuwa idan likita ya faruwa to za a mayar da kai a da duk wata kwana da wata ke kuma a farkon wata ne kuwa ta ke ba ta kuwa ta ke a nan za a baki da kuma amma yanzu ba mu da kuma shi don babu al'adar wata shi babu shi na wata kira da ta yi babu mai kula ne na farke masa kuma to wani kuma ba ta wannan ne matsala ta ke sai da kuma wata domin saboda ba ta aikuwa kawai sai su je a kuma sai a musu allurar mamaye da mazajen ma wasu ne da jini ya barke kuma wani arabta da za a yanzu zai ake tuwa da jima da yake shi ne sarkin makarai dukkan abin da ya bada da ya zo a gyara shi watakila ba ma mai fulani amma shawarar ma da suke bayarwa in fulani ne na cewa ba tsawon lokaci ba na wata kyakkyar da to ana son sai an tafi da ke sai an an auna ki an ga duk abin da za a wanda ba za ki yi ba yanzu musulunci bai da cutar da saboda ba ka sa haihuwa kuma ki ko kan kai cutar su wannan ba da ba malam da fatan kun sha ruwa lafiya malam makarantar jami'a university akan yin sun gama suka sami suka sami aiki za su biya da yin mutum bai samu bai samu aiki ba shi kenan ba shi da ya sauka kansa gaskiya ban sani ba ban san hukuncin ba kuma ban san yadda ake shi ba akwai bukatar ka jawo mana gwamnati mai magana da ita wani matakai kake ta ba da bashi kuma yaya ake a ba da bashi sannan a nan ne za mu kai da hukunci a islamance amma haka kawai yanzu gwamnati ta ba da bashi ban san ma ana yi saboda haka akwai bukatar sai na san bashi kuma sai na san waɗannan sharuɗa a kan da za ka yi ba bashi waɗanda dole ka yi da na aka za ka yi haƙuri ina ganin ba zai haƙuri da suna neman bayanin mutum a turo da ya ke da yadda ake ba da bashi da ɗaya ƙa'idojin da da komai to sannan ne za mu za mu hukunci a kan amma a yanzu turo ba ni da wani wanda zai yi wani a kai kuma za ka yi mun hakuri saboda ni haka zuwa ban da ya shafi waɗannan abubuwa ya kamata su yi lafiya suna sannan lafiya ba haka kawai wani mutum zai rubuta shi wata kila ya taɓa kofin an ba shi kuma kawai sai bai a jirgin ba zai zai karanta da ƙa'idojin ba da yadda aka yi da yarjejeniya wanda kuma wasu abubuwa sharuɗan da ake kawo a cikin su za su haramta shi ko za su halatta shi ina fata dai an fahimci me na yi yawa ta haka ba ni da amsa ko kuma ban sani ba kawai to sai zan hankali da zabi akan a kan wasu wato mutanen da suke gina gidajen haya ko hotel wani abu mai kama da haka wanda mutane suke amfani da shi kuma su ba sa sa idanu a kan abubuwan da suke gudana a wurare babban abin da suke kawai shi da an biya su kuɗi to shi ta nan komai ya zama kawai su ba wani shi mutum musulmi an zama da zai gina gidan haya a musulunci an yankan zai iya kuma gina hotel saboda za ta gina da alama a cikin waɗannan abubuwa ana da gidajen wanka ana da wani ne duk a zamanin wanda a ana da shi to amma babban abin da ake nema a wajen wanda ya gina hotel da wanda ya gina gidan kaya zai tara mutane a ciki da masu aure da marasa aure da ke da musulmai da waɗanda ba musulmai ba ko ka gina fasdan misali a makaranta mai yiwa musulmai mai yiwa waɗanda ba musulmai ba mai yiwa a tsarkuɗe to ko ma mai da kai da ka gina sai ta sa idanu a wani lokaci ana barin su zai sakata ana fasadi da ya wuce iyaka mu ba masu fasadin wuce ba magana zai kai da ka gina kai muke yi wa magana domin duk abin da ka saba in ana zunubi a kan kana da kamar wannan shi ne matsala na haka duk wanda yake da irin waɗanda waɗannan girka ta ribar kuma abin da ya faru shi ne wani bawon allah shi irin nasa ya tsaya wanda ya tsaya ɗin da suka ba za su farka gurin su aiki wato sun sha abin mamu kuma gidan da musulmi ne ya tsayar da shi amma lokacin da ake haya ba ya sa idan ne ana zinace zinace har jiya ana sha a gidan duka to kana musulmi kana zaune a masallaci ka gina gidan haya ana zina ana shan giya kai kuma kana zaune a nan kamisho yana tafiyar da alaƙa kai baka sha giya ka mure ba ba zina kai ba kuma ai gara an gaya maka kame da hankali jan hankali muke a kan masu waɗannan su rinka sa idanu kuma ina ga kwasurci ba ma yanzu ana ganin gida gida gina za ta saka haya ya kamata su mutuwa ya kasu haka ne kuma ba haka to balle kawai ka gina ka bari haka shi ke nan to muna kan hankali duk masu irin waɗannan abubuwa musulmi ya saka idanu in ko ya ce ba zai saka idanu ba to duk abin da ake a gina gina da kanne idan ka gina gidan haya ana zinace zinace a ciki to duk wanda ya zina kana da kanne idan kuma ka gina gidan haya ana shan giya to duk abin da ake sha a cikin giya kana da kanne kuma Allah ce wa ko bayan ka mutu sai mun bi ka da wannan kamshin har ranar da kina da lalace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa akhara Allah ke ce mun ne kuke kashewa mun kuke raya kafin ka mutu abin da ka gabatar za mu rubuta maka bayan ka mutu kuma za mu bibiye ka da abin da ka kafa a duniya yanzu wanda ya sanadiyar yin masallacin nan har ranar da masallacin nan zai da amfani yana lada yana samun lada to haka idan gidan giya ka kafa kuma bayan ka ci kula tana duk zunubin da aka ce an tura maka naka a cikin akawun ɗinka na zunubi ka zo bai kamata ka bari ba ko ko kuna ganin ya kamata ya bari saboda haka a mai da hankali yawa idan za ka gina irin waɗannan abubuwa lallai ne lallai ne ka ɗauki mataki Ma'aikatar da za su za ka saka lalle ne ka tabbatar masu gaskiya ne ba za su haɗin ce domin shi mazinaci zai iya ba da kuɗi ma mai rubuta ɗakin makon ya ba shi wani abu ya ba shi kafin ya yi za a iya za a iya kuma a je a saka wani abu na shaye shaye sai ba kuma sani ba wataƙila sai ka bunda in ta ɓaci hukuma ta fara neman waye da jiya to a nan kuma za ka shiga matsala so tun da wani mutane su karkace da lalle wannan labarin yana dan abin nan haka yana da yawo to shi za mu ko muka ce to zaran mu ja an kai mu ko kowa da shi da mun san gidan ka zai shi na haya ko hotel ka saka idanu domin ka samu ka kuce a lahira ba haushi muke ce maka amma muna cin tsoron ka mutu da irin wannan zunubi kuma ana ba ka zunubi bayan samu muna ce maka Allah ya ce maka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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم تبارك وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم ومريم دعم magana ta gabata cewa ku ‘ya'yan ku mata ko masu ‘ya'ya mata ma waɗanda suka zamanto gwagwaye waɗanda ba su da mata ku haurar da su daga bayan ku ko wuyan ku bangiji da baraka wata ala ya in kun kasance mabukata ne mara gashi Allah da baraka wata ala zai magata su da falalar Ma Allah ya ce shi mai yarwatawa ne yana da abin yarwa da ɗan kuma shi masarfi sai Allah ya saka doka cewa ma waɗanda ba su samu aure ba su kana zaman toka mai randun mutane masu kamala masu riƙe harshe masu kare hannaye masu kare farjojin daga barin zurna ƙarƙashin wannan ne muka fitar da maganganu da yawa na cewa mutum ba zai zama kamunan mutum ba sai ya zama to musulmi kamili kamar yadda muka gabatar shekarun da za ka iya zama cewa kamun ne ba sai kuma wato ka zama mutum ne mai wato mai mai biyayya ga ubangiji da bara wata wannan kuma shi ne kusan abubuwan da muka tattauna su a uh, jiya ta cewa a gyara alaƙa da ubangiji ta bara kyauta to yau kuma don ka zama so kamun mai da gyaruwar hali sai muka ba da wata magana cewa biya'ul a'ama fi kila wa tozar ta rayuwa da wasu daga cikin musu suke yi a cikin arziki kuma limana na ji wato shi ne kai ta bibiyar maganar mutane kuma kai ma wani kai ta yi magana kuma za ka ga wani lokacin ana cikin lokuta masu yawan domin wani inda suke sa, saboda ya taba hoton wani ya ci masa mutunci a facebook ko a wani abu mai kama da a lokaci guda za su iya da mutane wata kila sama da mutum ɗari biyar suna yin kwamen kuma a irin wannan ƙasa da muke rayuwa akwai mutane kusan majority sun tsora mutum su ta rayuwarsu wajen sai sun faɗi abin da wani yake ma'ana sai sun yi kwamen hankali ma za ta ga cewa mutum sai ya fito da magana ya kuma gaya maka bai san garin ku ba bai san inda kake ba wataƙila kai ma baka san daga ina yake ba amma yana gaya maka cewa ku haɗu kai da shi a kwamar sashi idan ma zunubi ne dai ku haɗu kai da shi idan ma cin mutuncin wani ne ku haɗu kai da shi idan ma zagin wani ne dai ku haɗu kai da shi idan ma ne kuma kai ka yarda da za ku haɗu kai da shi da cikin zunubi saboda ta shi yasa kai ma ka shigo ya ce kuma kai ma za ka shigo to shi yasa muka ce tozar ta rayuwa a cikin ya ce ni ma na ce saboda ka wallahi ta ku bai da hankali wannan ba ita ce hanyar da za ta taimake ku ba saboda a yanzu a irin wannan rayuwar da muke ciki kusan wato ba wanda ya rufe a ci ka idan kana kallon abin da yake faruwa za ka ɗauka ƙasar ba ta masu hankali ba domin inda ake da doka ko inda ake amfani da sanin ya kamata ba za a bari ina jin da wuce wata biyu ba ko wata uku faransa ta fitar da irin wannan cewa duk wanda ya yi wata magana a kan za a kama shi in kana so kawai social media ka yi amfani da sakon kanka da kan amma ka shiga mutuncin wani ba daidai ba a nan najeriya ne take irin magana abubuwa akwai lokacin da abin ya tsada wani malami daga nigeria yake aika wa 'yan najeriya sako ya ce wai wata irin waɗanda irin mutane da a najeriya a duk ba wanda ya wuce a zage shi za a zage gwamna za a zage liman za a zagi sarki za a zagi shugaban kasa za a cire hotonka a saka ka an san ka nima a abubuwa amma sai a cire hotonka a saka ka kana rawa wato ku kuna ganin wannan wayewa ce kuma da haka ɗan adam yake so ya mutunta a mutunta shi ko Allah ya mutunta shi da haka wata kila idan baka yi sa'a ba wanda ka cima wannan mutuncin waliyin Allah ne wallahi ba mamanta Allah yana kishin ka kai masa wannan da kuma ga shi Allah yana gaya masa man adali waliyan wanda bi ya cutar da waliyi ba ya shirya za mu yaki kana da yaƙi ba da Allah a lahira kai ba kamata ba yana jiran ka kuma wannan babu yadda za a yi ka taɓa waliyin Allah kuma duk wanda kaga Allah ya bashi shugabanci ko na limanci a sallah ko na sarauta ko na mulkin siyasa ko na wani abu duk wanda kaga Allah ya bashi da sanin ubangiji ya dauka ya bashi da sanin Allah ba Allah bai sani ba ne kawai ya tuka ce kawai ya ko a'a da sanin Allah idan ba za ka yi mishi fatan alheri ba da fatan ya fice daga cikin wannan abin lafiya to bai kamata kai ta zagi da nunantawa da la'ana manzo Allah yana cewa ma bu'itu la'ani ba aiko in zama to mai la'antar mutane ba wala falishan mutafakkin ban zama to mai albasha da faɗin munanan maganganu ba ni ba a turo da dan wannan ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an aiko ne in zama to rahama mutane amma yau idan ka duba a Najeriya kila wa tsala biya'ul amar tozar rayuwa akan wannan halin mutane da yawa sun dauka kan shi wannan a buɗe group wasu group din ba na Allah da annabi ba a rinka faɗan abin da ba shi kenan ba a ɗauko masu mutunci a zaga ubangiji ba zai bar wannan ba. wasu masu magana cewa suke idan kana son ka ga ƙarshen ƙasa to ka ɗauko abin da matasan suke shine ƙarshen ƙasa idan kana son ka ga yan idan karshen ƙasa ya zama to mai kyau to ɗauko matasan in ka ga matasan ƙasar da buɗe masu mutunci masu ilimi ne masu addini ne masu bin dokoki ne masu ƙoƙarin na neman kansu ne masu rufa ma kansu a sirri ne sun san darajar manyan su sun san mutuncin da cikin su to kai ma ƙasar tsammanin za ta kore da mutunci amma idan ka ɗauko ɗan ƙasa ka ga ba wanda ya wuce a zage a ƙasar sarki bai wuce ba gwamna bai wuce ba ɗan majalisa bai wuce ba liman bai wuce ba malami da yake karantarwa ko yake zan sallah bai wuce ba shugaban ƙasa bai wuce ba ɗan majalisu ba su wuce ba yan tarayya ba su wuce ba za a zage su kuma ka kalli matasan ka ga babu ilimi babu addini babu sana'a to hoton kasar sunan da gushewa ko kuna musu idan kuna musu ku faɗa in dai wannan kuna ganin shi ne zai kai ku gaci waɗancan abubuwan da muka ambata na kirki babu su sai waɗannan to wannan ba zai kai kowa gaci ba kuma mustaqbal in ba shi da kyau kuma ina son in gaya wa cewa kun ga manyan cikin kunnan da yanzu kuke cin su wallahi tallahi idan suka yi za su da tafi suka bar ku to kun shiga ku. in dai waɗannan masu zage-zage a kan social media masu la'antar mutane masu zage kuma kowa kowa da tsira ba da masu karatun alƙur'ani da masu liman da masu jagoranci da sarakuna da nan malaman addini da ma shugabanni na siya duk ba wanda ya tsira a wajen ku to bi ta kuwa ta da kyau wallahi idan sai daga shi mutu kun shiga uku saboda ilimin ma ba ku da shi ilimin ma ba ku tsaya kun yi ba kuma sana'ar ba ku da ita abin da zai za ka tafi shi ma wasu bularin yanzu idan kai shiga gonakansu ma sayarwa suke ma wasu gonakansu gonakansu na gado waɗanda suka gada a wajen iyaye ko ƙasar ba su da ita ina za su yi da shi dai wasu ƙauyuka na zaga gonakan da wasu suka gada iyayen su sun mutu su suka gadi gurin suka gadi gonakan yanzu sun sayar ma wasu waɗanda ba ma addini su kai ba ba sa son su ba sa ƙaunar su kuma sun sayar musu wasu ma sun sayar mashin wasu shi ba ta ba shi kuma shi biyar da za ka yi ne shekara uku ne da ba jari ba sai in ka yi ƙoƙari ka tattara yana shekara uku sai ka tallafa to wani ko kudin canza ba kuma ya daina gona gadon gidan kuma ya biyar wallahi ina biya ku kun gama gangan nan da nake kuna kallon su kamar wasa ko ku rubuta ku aji wallahi tallahi ku rubuta ku aji rubuta ku aji ina tausaya mu saboda abin da kuka dauka ba kanku na rasa kunya ziyadun a'mal fi kila wa kala tozarta rayuwa a kawai wani ya ce na ce ba ku da aiki cewa duk abin da ya shafi da gina muku rayuwa ba ku ɗauko shi kawai sai zage-zage sai ɓacin sai cin mutuncin manya shi nan kawai abin da aka yi kamar allah allah suke su samu abin kunya na wani sai a dauka ya ke haɗa ina maganar annabi da yake cewa man sakara musulman kai ba dama ka iya rufa wa ɗan'uwanka na yanzu ka duba hatta addini addinin malam mutanen nan da suke ɗauke ɗauke suke ta ɗori ɗori a kan social media har sun koya ga waɗanda ba su ne zagin ba. har annabin ma su ma da mutunci ake kuma duk ku ne kuke dawa wannan abubuwa sai ka je ka yanke wata magana kawai inda yi maka lafiya ka tura shi kuma sai ya ɗauka da gaske ne wannan magana ta wataƙila ba kai ka faɗi ta ne a matsayin ba dalili ba amma yanzu an dume da ita ta zama dalili haka kuke kun ci ma addinin ku mutunci kun ci ma iyayen ku mutunci kun wulakanta ƙasar ku kun iyalata yanke ku ku da kaɗai ake kallo a kuma tun ya fito ya karanta da Allah kan kira ba. wal gharibu fina malai abin mamaki a cikin mu shine na alamun halal wa haram mun san abin da ake kira halal mun san abin da ake kira haram kuma duk masu yin waɗannan abubuwa sun san abin da ake kira haram sun san abin da ake kira halal amma da gangan suka bin halal kuma suke bin haram da gangan ونعلم نرتدي بان الغيبه والنميمه والسخريه لا حرام با وانت بتني باسم قوة يا سيدي جيبة كأبوكي ولي دم وانك لأبن جبايا أن لي من كتبت مثلا ولي كتاري دم آتا ينبقى في كتاري دم وانك كتاري دم آتا فقوة ذاك هي لا تبكي مثلا ولي فقاتا شيء أبو شبيدي أبو شبيدي أبو شبيدي أي أن لي من كما أن لي أن لي أن لا يدخل الدم annabi ya ce ba za ka shiga aljanna saboda wannan ya da mummunan labarin da kake ce wasu kuriya da kuma ba'a haka kawai sai daga an kwalma da fuskar mutum an yi masa izgili kuma wallahi wata magana ya faɗa takin wata ba sai masa daɗi ba bari ya ɗauko tun da ya duk samu abubuwa komai in ka ga dama za ka iya yin hoton mutum da sarƙa in ka ga dama ka ɗauko hoton mutum ka saka masa fuskar mace in ka gada duka dai gashi nan duk kuna yi na rantse da Allah babu wanda zai yi wannan akan wani ya tsira da mutumin ka alakar wallahi sai Allah ya hukunta ka Allah ba zai barka ba wallahi ba zai barka idan kuma kana son ka musanta muka kayyata ka je ka ci gaba da yi ni na sani dole ka je ranar mutuwa sai ka mutu kuma dole ka wallahi ko kana so ko ba ka so wallahi an tashi kuma wallahi ko kana so ko ba ka so sai ka fuskanci ko kotun ubangiji wallahi sai ka tsaya a gaban annabi ya ce za Allah ya yi magana da kai laysa bainaka wa baina kutan tuma babu mai kusara ba ta kinta wallahi sai ka yi magana da Allah kuma da ganin sai yi ka ko ka shiga aljanna ko ka shiga wuta kai makanta ta faɗa tun da kai waɗanda duk ka san samun irin wannan cin mutunci ka je ka rabiya da su wallahi Allah mun san wannan injili da sauransu da ba'a da ake dukkan su harabun wa kabiratu min al-kaba'ir kuma an sani babban zunubi ne daga cikin manyan zunubai walakin me yasa mutane ma da yake kibarun hawa walakin zuciya ne duk wanda ka zaga wata kafin kan zuciya ba Allah ne ya umarce ka ba ba manzon Allah bane ya umarce ka ba wanda ya umarce ka ko a gidan ku ba wanda ya umarce ka cewa ka ka zagi wani wallahi kan zuciya ka ne kawai أضل الكثير ما ليس بيئة الأتى عن علم أكن علمي ولا أن جهل ما da kuke أبو الله كنت ولا كنت بعد جبل malai ce wallahi sun sani sun bata ne akan ilimi ba akan a ah, to duk wanda zai dauki hoton wani ya saka ko yana rawa don ya mudar kashi ya taba dauko hoton ka ya sa don ya rawa ah, to me yasa ka san mutuncin ba ka san na wani ba ai ka taba yi wa ka in ki ne ka taba daukowa mutum uwar da kanta a buɗe ka tura a duniya a ah, me yasa kaga ala ilmi kenan أضل الكثير عن علمه في وقت الأمة كان علمه لا على أن جهل بارك الله جاهل كبير سوزا أبو الله والله بعد نبال ألم يقل مولانا ينزو أبنجي باشين يمان مغانا Allah yana da yanzu ba ba Allah ne yake yake ya faɗi wannan maganar ba yake cewa a fara'in yanzu ka bar labari wanda ya karfi son zuciyar da shine Allah wa adalla sallahu ala ilmi Allah ya tsaya da shi akan ilmi dalalun ala ilmi bata akan ilmi ba wai akan jahilci ba bi sababi ittiba'il hawa saboda son zuciya da suke da shi ولذلك حذرنا saboda haka annabi tsoratar da mu akan wannan magana لكتوى من اتباع الهوى كتبين كل توسيا النبي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كتبين كل إيمان بعض سيد كل في هذا الوقت هي بدا من الوجه أستعين متم هذا mai arziki lafiyayyen mutum mai imani daga cikin bayan Allah man alzama nafsahu kitaban shine wanda ya yi kan kansa bil littafin Allah yanzu za ka samu masu irin wannan aiki yana da wahala yana da wahala ka same shi a cikin wata biyar ko shida ya karanta alƙur'ani babu ka da alƙur'ani ba ruwan da ba zai karanta ba kai sallar ma sai an yi sa'a in ba a yi sa'a ba ya haɗa su hanyoyi ba in ko ba haka ba ya ce yana da tayar da haka ba zai sallar ba yanzu ya tsufa ko mai za ka gani yana faruwa shiryayyen mutum nagartaccen bawa shi ne wanda ya yi rinta makar da rinta Allah Allah zai hukumar ayata kuma abin da zai baka mamaki ko kaga duk waɗanda ake musu irin wannan abu wallahi ba su ma da lokacin kallon abu da yawa yanzu dan ka ga wani mai sarauta ka masa cin mutunci ina ma zan da kai ko dan ka ga wani malami ka masa cin mutunci ina ma zan da kai duk abin da kuke yi nan ba a ma san da ku ba ku ya ku ku ba kada ku kuke rawar ku kuma zunubin ku yake ya mamaye ku domin kure rikin albarkar take taruwa a kanku ba ta zuwa ko ina duk waɗancan mutanen da kuke musa ka sun fi ƙarfin inda suke ma ba za ku je ba amma kun kuna nan kuna ta jawo ma kanku iya da zunubi da wata daga wajen ubangiji kana ta tsara ma kanka zunubi har yau wai ka samu waya wai social media social media haba ka ji tsoron Allah yace shiryayye kammalallen ba kamamme man alzama nafsahu kitaba shine wanda ya rubuta ma kansa littafin Allah allazi hukima ayati littafin da ya hukuntar da ayoyinsa da hikima da basira da komai summa fustilat sa'annan ya rarrabe abin jaki jaki milladin hakimin kabi daga wajen mai ni'ima Allah ke mai ba da labari ya baka littafi littafi mai hukunci littafi mai bayani littafi mai fasaha littafin da can da yanzu da gobe da ma ila yau da kiyama Allah ya baka littafi amma baka karanta shi sai shakiyanci da cin mutuncin mutane wallahi ina ga kun ga abin da muka faɗi ne shekarun jiya da abin da muka faɗa jiya da na yau wallahi idan al'umma ba ta mai da hankali ba ina biya ku kaskancin yana nan jiki. kuma ko na mutu za ku shaida in dai ba a gyara ba wallahi da zai saboda waɗannan abubuwa da duk muka ɗauka mu kanmu ba hanya ce wacce za ta kulle da a sa'i rayayyen mutum mai arziki shiryayyen min al daga cikin bayan Allah man addama nafsahu kitaballah shine wanda ya rubuta ma kansa littafin Allah allazi man iktasama bihi naja littafin Allah da duk wanda ya rubuta da shi ya tsira wa man ibtada al-huda min ghayri wanda duk kuma ya je da shari'a ba da littafin Allah ba dalla wa qawa ya bace ya kuma halaka yanzu kowa duk abin da ake da daddare da rana wayan nan da kake kan ta dauke ba kowa wallahi sai dai ya ka musulunci da ita wani za ka ga ba ta da aiki da tafiyar da shi alqur'ani wannan ya rubuta wani kuwa daga wannan zage-zagen sai kallon buluji sai kallon tsaye shi wayar da ɗaya a ya zama magana ya yi comment ya faɗi abin da ba masu kenan ba ya ƙara na a aglabin kusurin alyau ya ce mafi rinjayen famin ka jiga gidaje ka gani mafi rinjayen gidaje a yau ka ɗin shi fi fitan wallahi ana rayuwa da cikin fitina malar duk wannan abin da kake gani wani sata zai dan ya wani sai ya yi sata sannan zai samu cikin data ka duba zagin wani zai amma sai da ya sata ya gani sata ta kunna a kan data sannan ya zo ya kasa data ta sata sannan kuma ya tun jinjin wani kuma ya koma ya kwanta kuma yana tsammanin allah zai kane a hawa ba ka da dangantakar ubangiji ba bakon ka bane wannan Allah ba bakon ka ba wa kake a gurin ya dora maka ruwa suna rayuwa fi fitanin audat biha ila hayati shafa wannan rayuwar ta kai wasu cikin rayuwa ta shakiyanci wa zankin da kunci wa filafin da musayya wa tanazu'in da jayayya wa alaƙatin da ɓaɓɓar da duka wala haka rayuwa take ne na abubuwan da yake fara sun saka wasu sun dawo su ne sun saka wasu cikin rayuwar kunci sun kawo saɓani wanda yanzu idan wata matsala ta faru sai sai ku ce za ka gani ana yin a kan matsalar matsalar ɗaya masu sai sai ku ce a kan ta sun bi mutum dubu kuma wanda ga za su yi ita ba haka kowa zai zargi ɗan uwansa haka ba haka ba ne to har yaushe daga mutum dubu sun hau kan matsala ana tafiye ku wannan ya zargi wannan wannan ya sace wannan wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wannan kai jama'a an samu hanyar halaka wallahi an samu hanyar halaka domin duk wanda kai abun ko wato ya wuce da cikin tsammani wannan al'umma in tana karanto tarihi ba anan mun karanta a cikin kitabu ko kitabu ko Abdullahi ibn Umar baban sa shi da Umar ibn Khattab Allah ya Umar ibn Khattab shi ne khalifa na biyu mutuwa tun ranar da ya mutu Abdullahi dan sa Abdullahi yake fila da dare sai ya tashi da dare su sallar da Allah ka nuna mun musulmin baba na ka ji ya'yan ka yadda suke ka nuna mun ya Allah musulmin baba yanzu zauna ka tsaya kake wa baban ka zo amma ka cika duniya da surutai da abubuwan da ba za su maka amfani wata rana ya yi sallah ya kwanta sai kawai ya ga baban sa cikin mafarki ya ga umar mulkin kasari ya ba Allah ya ba shi damar yin magana ya ce ya baba me ake ciki a lafiya ta bar mu a duniya ya ce ya abdallah ina son ka gaya maka wani ya ce tun ranar da kuka saka ni a kadar na yi mulki na yi kuma tun ranar da kuka saka ni a kadar har zuwa yanzu da nake magana da kai Allah bai fasa tambaya ta ba har zuwa yanzu da nake maka wannan ba a daina tambaya ta sai kan bai uban ya amma kana ganin akwai haske ya ce ina ganin akwai haske sai ce to amma mene ne abin da ya ba da mamaki ko ta hankali ko abin da ba ka tsammani a wajen ubangi ya ce abdullahi ya ce abin da ya fi ban mamaki wanda allah bai manta da shi ba ina zaune a majalisa sai wani kalan da shigo ina cikin majalisa sai na masa kallon da ba kallon kiki ba na kalle shi kawai kuma kawai ban yi masa magana ba ce masa komai ba amma sai da Allah ya yi wani talaka na ya yi wakar da kanan shugabanci ta masa kallon wulakanci zan ajiye wannan sai ranar da ya mutu yaro zan zuwa na tafi a gaban sa da kai yanzu kai zaki mutane da kake sau nawa nawa kuma da hankali wallahi kuma da wannan duniyar kwata-kwata da Allah ya ajiye wallahi dan ya gwada wallahi dan ya gwada mu to ana nuna cewa lokaci ya karanta kuma ba mu ma yi abin sannan muna so kuma akwai hayatun tsajiyar rayuwa tsarkakakkiya wanda duk wanda yake son ya rayu lami lafiya muna da tafi za mu magana a kansa rayuwa ta Allah da Allah wanda za ka rayu ba tare da damuwa ba yawa ko ku daina ko kuma kamar yau yadda kake jin yunwar cikin ka ta dame ka wala haka Allah ta kashe duk waɗanda suka mutu ba wanda ya mutu da kina so tilas ne ta zabe shi ya mutu kuma haka mu ma za mu dan haka wallahi ba ka da notice da ubangiji zai iya maka cewa sai ranar ka ba ka sani ba ko in an jima ko yanzu ba ka sani dan haka kawai ka tsaya ka zama mutumin ki ka daina cin mutuncin kowa dan bambancin siyasar ku dan wani bambanci da kuke da shi ko wani abu da kake da shi ka zo ka shiga kai ta ƙarya Allah yana rubuta wa mala'iku suna rakwani wa kullu insanin anzalna maqatilahu fi unuqi komai an lafiya maka kafe yana ɗauka kai ba kuma ne, Allah zai nuna ka ranar tashin kiyama Allah ya tsare za mu yi addu'a a insha Allah za mu tashi kai gobe za mu dora insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد jama'a kowa ya daga hannu duk wani azzalimi da yake zalunta mu Allah ya nazo duk wani munafiki da yake prozar ta ko yake son wai arewacin nan da sauran abubuwa sai Allah ya nazo ku saka shi cikin addu'a in zai shirye ya shirya in ba zai shirya ba Allah ya naka shi muna roƙon ka ya Allah da sunayen kamar ya tsarki duk wani azzalimi Allah ka musu duk wanda yake so sai ya lalata wannan al'umma sai ya lalata wannan bangaren sai ya cuce mu sai ya ga bayan mu Allah ka ga bayan Allah kada ka bar shi ya waiwaya ka tura shi ka duk mai zaluntar mutane in zai tuba ya tuba idan ba zai tuba ba Allah sai magana Allah muna roƙon ka wannan jihar ta ka kawo mana albarka da zaman lafiya a cikin ta muna roƙon ka ya Allah da al'ummar ka na ciki da waje suna da buƙatu iri daban-daban Allah ka biya mu kowa buƙatar sa Allah kada ka bar kada ka ba mu azalimai na sa Allah kada ka ba su nasara ya Allah ubangiji ka taimake mu ya Allah ka tsare mana imanin ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya garin mu kai masa albarka matasan mu kai riko da kwakwalen su zuwa ga shirya ubangiji ka rike kwakwalen su zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lafiya Allah manyan cikin mu da suke ba da tarbiyya ka ba su lada masu jagoranci a cikin wannan jihar suna roƙon ka ya Allah ubangiji ya Allah ka taɓa zukatan su wajen tosiya ma al'umma ya Allah ubangiji muna roƙon ka waɗanda suke son kuma su zalunci mutane Allah ka da su ka ba su dama Allah kada ka ba su dama ya Allah duk masu kan zalim ta mu kada ka ba ta dama ya Allah wanda ke karba su fata wa mutane hankin su ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin